Assalamu alaikum mai saurare barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa ku a cikin wannan tasha ta mai albarka um, kamar dai inda muka sani muna cikin karanta muku littafin nan ne na tsakanin soyayya a shirin da ya gabata mun tsaya wajen da zaki aure na Anisa a babi na 24 kenan sai ku kasance tare da ni Aisha Musa domin jin ci gaban labarin babi na 25 Bismillahir Rahmanir Rahim. Ba tare da ta kalle shi ba ta ce, Allah ya kyauta na aure ka. Limshe ido ya yi don yatsa na kalman. Murya ƙasa ya ce, Kina so na? Cike da tsiwa ta ce, Ban san ka, me zan yi da masifaffe? Ita kanta ba ta san me yasa take mai tsiwa haka ba. Kuma ba halinta ba ne, kawai tsiwon zuwar mata yake yi. Dan murmushi ya yi tare da cizon lips ɗin shi yana kallonta ya ce, ta me yasa kike kishi na da sauri ta dago idanuwanta da har sun dan canza kala ta kalle ta ce ruwa na da kai da zan yi kishin ka Allah ya kyauta murmushi yayi tare da jin da dan juya mata gira ya ce ake tunda baki sona bari in koma wajen mai sona na ma bar ta ita kadai na biyo ki wani irin kishi ne ya cokare mata makogaro bata san ta furta kalaman da suka cika mata baki ba amma sai da suka fito kama firwa gudu ba bebi ba bobo rubbish ta fincike plate ɗin da ta ɗan zuba shinkafa a ciki kafin ya fiske kulan ta zo za ta wuce kamar za ta fashe fashewa yi da dariya ya kama hijabinta da sauri ta juyo ta kalle idanuwanta sun cika da hawaye sosai ta ce ka sakin min hijabi ko na cire maka hijabin na bar maka Dan ware manyan idanuwansa ya cike da tsokana ya ce, Za ki iya bari na ganki da ɗan singileti ɗin da ke jikinki? Da sauri ta kalli jikinta. Ta yaya ya gane singilet ta saka, ijiya filis ɗin abincin ta da sauri ta mai da hannayenta ta cikin hijabin. Tana turo hijabin gaba don ya kwanta mata a jiki. Da yake hijabin roba ne. Kar ya ga jikinta ta ɓalla mai harara zuciyanta na ta farfasa ta ce, ka wuce ka bar mana kicin ɗinmu ko na haɗa ka da amina ta kawar da kai tana ƙunƙuni ta ce wannan katotan ne wai bebi Murmushe sosai ya ce in ba ga tsoro ba ki faɗa da karfi naji ko kallon shi bata yi ba ɗaukan kulan abincin ta yayi cike da tsokana ya ce bari na kai ma bebi na abincin nan da sauri ta ɗago kanta ta kalli kulan da ya ɗauka yana rufe marfin da kyau hawaye ne suka cika idanuwanta gam tare Kofan ta yi tare da miƙo mai hannunta. Ta buɗe baki za ta yi magana sai ga hawaye sharar sun zubo. Da sauri ta sa hannu ta share hawayen ta ce, Wallahi ba za ka kai ma wata abinci na ba, Ami ta dafa ta ijiye min babu wacce za ta ci min. Ta kasa magana saboda yadda ta ke rawa. Sai ga wasu zafafan hawayen sharar da sauri ta ɗaura hannunta akan fuskarta ta rufe fuskanta. Sana kuka mara ƙara ba ta so ya gani hawaye na bin hannayenta. Wani irin rawa zuciyan Aliyu ya fara ji yake kamar ya kama ta ya rungume ta. A hankali ya ijiye kulan akan firij ya tsugunna a hankali tare da kai gwiwan shi ƙasa. Yana kallon fuskanta yadda har lokacin take kuka. Saboda yadda kafadar take rawa. hannayen shi ya kai a hankali ya ɗaura a kan gwiwoyinta hakan ya sa ta janye hannunta daga kan fuskarta da ya gama wankewa da hawaye idanuwanta har sun ya ja sun ɗan ƙanƙance ta kalle girgiza mata kai a hankali murya can ƙasa ya ce ki yi haƙuri ina miki soyayya ne irin na aure ki yi haƙuri ke kaɗai ce wacce nake so ki goge hawayenki ko na goge miki maƙe mai faɗa ta yi tare da sa hannu ta goge fuskar nata tas tana kallon shi ita kanta bata sanya aka yi take son shi ba ba ma ta san lokacin da ta fara son shi ba kawai ta ga tana son shi dama haka so yake murmushi yana ji kamar yake sunnata ya ce ba za ki ce na tashi ba baby na dan murmushi ta yi a tare da rosayar da kanta tace ce ka tashi tashi ya a hankali tare da ɗaukan plate ɗinta ya dauko ya zuba mata abinci sai kallon shi ta baya take Sufin ya ɗauka ya sa mata akan abincin ya mika mata yana kallon fuskanta. A hankali ta sa hannu ta karɓa ba tare da ya sakin mata plate ɗin baki ɗaya ba yace ce, Baki ce min kina suna ba. A yace ta fuske filet ɗin ta juya mai baya tare da sa hannu za ta buɗe kofan. a hankali ta ce ni ba na son ragon namiji ina son aliyu na ya kasance jarumin namiji kai karfi kamar wanda muke gani a tv suna wrestling da masu zuwa motsa jiki ni ban son ragon namiji ina son jarumin namiji ta dan juyo ta mai wani irin kallo da ya sa numfashin shi ya kusa tsayawa ta ce until then amsan da kake so ka ji ba za ka ji ba ta buɗe kicin ɗin da gudu ta bata ya bi ta da kallo yana murmushi kafin ya ɗan shashafa gemun shi ya ce hmm fair enough i can do anything just to win your heart any baby fita ta yi daga kicin ɗin da sauri hada ido suka yi da abdul da ke kan kujera yana riƙe da remote ɗin tv yana murmushi ɗauke kai ta yi da sauri ta yi hanyar stairs daidai isan ta fito saboda gajiya da jiranta da take ta yi a ɗaki ta ce ai na zata a falo kike cin abincin shine na ce bari na biyo ki girgiza mata kai a nesa ta cikin yar siririwar muryarta ta ce a'a mu koma ɗaki juyawa a san ta yi sakai sama a hankali ta zauna kan gadon ta rike da filet ɗin abincin tana murmushi tana juyawa tana tunanin kalaman aliyu da ke ratsa mata zuciya tana wani irin ƙara jin maimaicin kalaman shi a kunnuwanta Tabatan da aka yi ya sa ta dago kanta da sauri, eh, sa ne kamar za ta yi kuka ta ce, Kin ki kula ni, ba mun matace mun mun zama friends ba. Ko dai baki so na ne a matsayin kawarki. Da sauri Anisa ta girgiza kai tare da ijiye abincin a gefe ta zara hijabin jikinta ta ijiye ta ce la. No ba haka bane ina son ki a matsayin kawata sosai ma. Murmushi Ihsan ta yi cike da daɗi tana kallon jikinta. wani shimine mai ruwan madara ta saka ya kwanta a jikin ta bulbul ya bayyanar da kirjinta sosai kamar za su yaga su fito murmushi ta yi ta ce to yaushe za ki zo gidanmu ki kwana a hankali anisa ta ce ni ma ban sani ba amma zan tambayi amma da abba in sun bar ni zan zo na miki alkawari murmushi ihsan ta yi ta ce to shikenan dau abincin ki to ki ci hudu ta kusa za ku koma islamiya kuma ko Gyada mata kai nesa ta yi ta fara cin abincin. Haka Ihsan ke ta mata hira babu labarin makarantarsu da bata bata ba har ta cinye abincin hira take mata. Kwala ma Anisa kira da Amma ta yi sa ta amsa da sauri. Na'am Ami daga ta can Amma ta ce kin manta za ki islamiyya ne ko? Da sauri ta kalla agogo hudu saura minti biyar. Da sauri Ihsan ta ce la mun manta tashi da sauri ki shirya. tashi ta yi ta shiga bayi ta ɗauro alwala ta zo ta yi sallar la'asar sannan ta yi wajen wardrobe ɗinta wani dogon rigar yar kanti ta ɗauka baƙi mai kallo ta saka ta zaro wani hijabinta wanda ta goge har ƙasa ta saka ta saka safa sannan ta ɗauko wani ɗan babban jakanta ta kwashe littafan da aka bata a ciki ta rataya ta kalli ihsan da ke tabanta da kallo ita dai tana son wannan anisan ta rasa me yasa Waya Anisa ta mika mata ta ce gashi samun nan ki zamu mu dinga WhatsApp. Saka mata namban Anisa ta sannan ta rako ta suka fito a falo suka ga amma da mamma sai hira suke. Mamma ta ce har an fito 'yan Islamiyya to a dawo lafiya. Amin ta ce tana kallon amma da ke banta da kallo ba tare da ta ce mata komi ba. Turo baki ta yi a shagwaba ta ce amma ba za ki min addu'a ba. Dariya Ihsan ta yi ta ce la ashe kina shagwaba katuwa da ke. murmushi kai amma ta ce wannan ihsan ai na kosa Allah kai mu ranar aurenta na yi na tarkata ta na kai ta gidan mijinta na gaji kamar za ta yi kuka ta ce ni ba inda zani ina tare da amina dariya dukansa suka yi amma ta ce ba za ki wuce ki tafi bakin tsaya surutu sai kin yi latti kya sha dukan latti a dawo lafiya to Allah kiyaye banda wasa kuma a dage da karatu bai ta mai ihsan sannan ta wuce ta bude kofa ta fita daga ɗakin already ta ga har yara sun cika wurin motar ana jiran direba ya zo ya bude su shiga a hankali take tafiya tana nufan parking space din kamar an ce ta daga kai da aliyu suka hada ido da ke gaban sashin shi yana mata wani irin kallo ya faldin hannun shi a kirji dauke kai ta yi kirjin na bugawa ta rasa me yasa kirjin ta ke bugawa duk in ta ganshi kasa daurewa ta ta dan dago kai ta kallai sake hada ido suka yi har lokacin ita yake kallo kamar zai cinye ta da idanu samun kanta ta yi da daga mai hannu kamar wata 'yar koyo ta mai waving hands alamun bai da sauri ta kalli hannun nata kamar ma bata san lokacin da ta daga shi ba dan murmushi ya tare da limshe ido ya bude su a hankali yana kallonta? a hankali ya yi waving nata ba irin waving din nan na yaron da baya son maman shi ta fata Dage kai ta yi da sauri ta daina kallon shi don haka nan ta jiya wani irin ba da tausayi. Gaban zuciyarta da nashi na communicating kamar zuciyar shi na ce mata barki tafi ki dawo ki zauna da ni. Karasawa wajen motar ta har direba ya buɗe, yaran duk sun shiga hajar ne kadai a gaban motar. Wani matsiyacin kallo ta ma'anisan ta ce, Ga su agola nan an zo. Daidai Anisa ta karaso wajen rauda da ke cikin motar don ciwon cikin ya sake ta sosai, yanzu ta ce, Kai ta Hajar wallahi babu kyau ba. Ta kalli Anisa da ta kamar bata ji su ba ta sakin mata murmushi ta ce shigo ki zauna Anisa. Murmushi ita ma ta mata don sai yanzu ne ta gane Rauda ita ce yarinyar da ta taimaka ranar da ta fara ganin Aliyu sarkin kallo. Sai kallonta yake kamar bai taba ganin ta ba. Shiga cikin motar ta ta zauna kusa da Rauda. Hajar ta shigo ita ma sannan direba ya rufe kofan ya koma gaba ya ja motar. A hankali Rauda ta sa hannunta ta karɓi hannun Anisa da ta ɗanyi wani zanen lalle ta a ranar kumbunanta ta ce, Wow, Anisa wannan wani irin zanen lalle ne. Babu ko ɗaya a hannunki sai ta wurin yatsunki. Gaskiya ya yi kyau waye miki ya bala'in burge ni. Waye miki murmushi Anisa sai tana kallon yatsun nata. Zanen da ta yi ne da bikin ammi sai ta ma'amma kuma lalle mai kyau. A hankali ta ce ni nayi. Ye kin iya lalle ne daman? Gyada mata kai ta yi ta ce, Na iya, kina so na miki? Da sauri Laura ta gyada mata kai ta ce, Ina so mana sosai ma. A hankali Anisa ta ce, shi kenan duk ran da kika shirya zan miki wanda ma yafi wannan kyau. Washe baki Raura ta yi ta ce, Na gode. A wani aji aka sa kiɗa za a hadda. A hankali ta ce, Aji hudu Islamiyya ma aji hudu. Bangaje mata kafaɗa Raura ta yi cike da jin daɗi hira irin na ƙawayen nan ta ce, Iye, ajinmu ɗaya ashe. ni ma ɗazu da safe ciki na ke ta ciwo sai ya sa ban je ba wallahi a hankali anisa ta ce ayya allah ya sawake cike da damuwa roda ta ce ke ma kina yin ciwon ciki idan zaki gyaɗa mata kai anisa ta yi ba tare da ta yi magana ba ba ta sakewa saboda hajar da ke wurin don tana ganin yadda hajar ke hararanta ita da raudan kamar ta bubbuge su cike da damuwa ita ma rauda ta ce sannu kin ji anisa an ce in kai aure yana renawa da Allah malama ki mana shiru ko kina maganin iskanci a gaban yara Hajar ta faɗa cike da masifa cikin tsiwarar da ta ce to me ya ki da ni anta Hajar yaran sun san me nake cewa ne kina min wani ihu sai ka ce nayi da ke ta harare gefen site din Hajar din murmushi a nesa ta yi hakan ya ƙara harzuka Hajar ta ce dan ubanki ne yake ma rashin kunya cike da rashin kunya da ta ce kar ki kara zagin min uba dai dadina na gida yana huta abin shi kina dura mai zagi kuma ai ba da ke nake ba daga ina fi na da ƙawata sai ki ta zaki na da ke nayi neman tsokana kawai kwashewa da dariya yaran motan suka yi wani mungon kallo hajar ta musu hakan yasa suka yi shiru hajar ta yi kwafa ta ce za mu koma gida kamar mama ta ji komi ɗauke kai rauda ta yi ta cigaba da hira ta da anisa ba ta ƙara ce mata komi ba har suka kai makaranta suka tafi ajinsu abinsu Wuraren magariba suka shigo gidan, direban sai ya fakin ya fito tare da zagayowa. Ya zo ya buɗe musu. Saukowa suka yi, rauda ta dubi Anisa da ta sauko bayan ita ta ce, Sai da safe, ki gaishe min da momi gobe zan zo na gaishe ta. Kin ji, bari na je fat ɗin ya Ali. Fusgan hannunta hatar ta yi kamar ta fusgo barauniya ta ce, Dan ubanki ba sa ki ba, ba mama ta hana ki zuwa ɓangaren shi ba. Cikin tsananin jin haushi Rauda ta ce, wai me haka ta hajar wallahi ki sake ni ko na haɗa ki da dadi me ruwan ki da ni sai kin sa min ido kike kina sauraron conversation ɗina cikin fushi hajar ta dunkula hannu ta sakin mata mungun dundu a baya da har anisa sai da ta ji har cikin ranta saboda ƙaran da ya dum wani irin ihu rauda ta sake kamar za ta fasa gidan ta yi ƙasa tana bankarewa daidai aliyu ya shigo gidan daga masallaci Rike ciki rauda ta yi don har cikinta ta ji dindin ta saki wani irin mungun kuka tana kama cikinta. Kamar Anisa za ta yi kuka ta kalli Hajar da ke huti kamar wata kumarci ta ce, Me ta miki zaki mata wannan dukan bayan kin san cikin tana ciwo? Da yatsa Hajar ta nuna ta ta ce, Ke kalle ni nan? Ni shekara na ashirin da biyar, ni ba tsarin wasan ki ba ce. Ba ruwanki idan ni da wata na faɗa ago wani irin wawan mari da aka ɗauke ta da shi ya sa ta kasa karasa kalmar da za ta faɗi ta ɗago idanuwanta da suka yi mata dishi-dishi tsabagen zafin marin tana so saurin ta kalli wanda ya mare ta aliyu ne yana sanye da wata riga fara mai dark blue shirt hands sai dogon black jeans da ya saka kamshin turaren shi ya cika wurin hannun shi ya ɗora a kan wandon shi yana kwanto bel ɗin shi dama bala'in haushinta yake je tun tura anisa da ta yi ɗazu da faɗi Cike da rashin kunya Hajar ta kalle tana ganin Bears ɗin da yake shirin kwancewa. Ita ta fi ƙarfin ta gudu ta ce, Wallahi kar ma ka sake ka yi gigin ciro Bears ɗin nan, ka ce za da ke ni da shi a gaban ƙanni na ka ja min raini, a gaban yaran da aka haife su jiya. Miye na da kai, na san ka ne shiga sharaba shanu, wallahi ka dola min Bears ɗin nan sai na haɗa ka da mama na ta fito ta rama min mugu kawai. wani irin zuciya ne aliyu ya rufe shi ya tsani rashin kunya a hankali a nisa ta saukar da kanta kasa ji take kamar ta rufe hajar da shegen duka yadda take ma aliyu rashin kunyan nan har da zagi karan saukan belt din da ihun hajar da ta yi sa ta dago kai ta ko'ina aliyu ke zuba ma hajar duka kamar dama an bashi kwantarak din ta ne murmushi rauda ta tana share hawa da ya gama wanke mata fuska ganin ya aliyu na rama mata Ihu sosai Rauda take tana kiran mamansu. Wayyo Allah na, mama, mama, kin ga ya Aliyu ko? Mama zai kashe ni. Fara buɗe kofofi mata yin dari suka yi suna kallon yadda Aliyu ke kilar hajar da ke ihu da bagariban nan. buɗe kofa mama ta yi ihu da hayaniya a tsakar gida. Idanuwanta ne suka ci karo da Aliyu na dukan hajar da belt. Ga sarauda da sauran yaran gidan jikin mota suna kallo kamar suna kallon sho. ga kishiyoyinta ko alamun kwatan hajar ba masu yi ba don hajar dama ta addabe su duka yarinyar ba dai rashin kunya ba da gudu ta shiga sauka daga matattakalar benin gaban flat ɗinta daidai abba shi ma ya shigo gidan don dama da wani ya tsaya magana a waje da tare za ma su shigo da aliyin daga masallaci gadanga dadi ya kira aliyu a ɗan zafafe duk da ya san hajar ta wani abu ne sai sa yake dukanta haka amma dukan 'ya'ya mata baya so don suna da rauni aliyu kiran shi da dadi ya sake yi karo na biyu saya wani irin hankada hajar da hannu mama da ke tahowa ta tare ta da sauri tana bin jikin hajar ɗin da kallo tana dubawa yanda hannayenta da fuskar ta yi ruɗu-ruɗu. mayar da hajar ɗin gefe ta ta ijiye ta jikinta har rawa yake ta zabar da ta tashi ta kan aliyu ta ce billahi la ilaha illahu ba zan yarda ba Ya ta ce kamar ruɗu-ruɗu da jiki haka? Wallahi sai na rama mata, ta yi kan aliyin da ke mata wani matsiyacin kallo, jiranta kawai yake ta zo ta ce za ta taɓa shi? A zafafe ta yi kan shi, dadi da ya su wajen ya ce, Wallahi, wallahi kika taɓa min yaro na ban ga abin da zai hana barin gidan nan ba, da daddaren nan za ki bar shi. Ba ki da hankali ko karima, kan yaya ya da ki ƙanwar shi shine za ki ce za ki rama a gaban ƙanin shi? bismillah ta bashi ta bashi ya gani iya maganan cikin tsananin fushi yana runguma hannu a kirji yana kallon maman saraudan da ta tsaya tana kallon Aliyu, da mahaifin nashi ke tsaye kusa da shi cikin fushi ya ce aliyu yaro ne mai haƙuri ko kallon ƙanin shi baya yi ban taba ganin ya ɗaga hannu ya daki wani a gidan nan ba dan yau ya daki hajara ai sai kin san da dalili ko hajara ya kamata ki ma faɗa ba ki taso ki ce zaki dake shi ba gadangan nawa zaki dama a gabana gaban baban shi karima bari ki ji da ki taba min yaron nan gwari ni ki taba ni sau dubu wallahi zan iya yafe miki sau dubu amma duk wanda ya taba min yaron nan kowaye shi a duniyan nan karima kowaye wallahi sai inda karfi na ya kare kin ji na rantsi miki to wallahi ki kiyaye ni ki kiyaye ni karima ko gigin wannan haukan kar ki kare cike da bala'i da bakin ciki mama tana kallon yadda dadi ke mata bambami ta ce ni na san babu abin da hajar ta mai tsabagen tsana ce irin ta aliyu me ruwan hajar da shi iye me hajar za ta mai da sauri raura ta ce mama wallahi an ta hajar ne take ta mayaya aliyu rashin kunya a gabanmu da sauri dadi ya ce to kin da ji ko da ki don haka ku tattara kowace ta tafi flat ɗinta ya kalli hajar da ke kuka har lokacin jikinta na rawa ya ce gobe ki ƙara mara kunya fitsararra tausayi kika bani da na zo na ƙara miki wani sabon dukan wallahi aliyu tsarin wasan ki ne ko kallon banza na jikin ƙara mai sai ne mummunan saba miki da idanu kamar na mujiya tashi ki wuce ɗaki ki wanka ki ci abinci juyawa mama ta ta kalla rauda ta nuna ta da yatsa ta ce ba dai ke shaidaniya ya bace? wallahi ba ni ba ki rauda zan yi maganin ki ba dai kin ƙina ni uwarki ba da ƴar uwarki ba za ki sani ne wallahi ba ni ba cikin tsananin fushi dadi ya ce wai ke kin fara zarewa ne kariba me kike ce ba karamar yarinya ba ki ba ita iye me kike nufi zan mummunan saba miki ba in baki ba a hankali ba juya ma mama ta kama hajar da ta daga ta daga ƙasa ta ce tashi mu je Allah zai saka miki wallahi sai na rama miki wannan alƙawari na miki kuma magulmata 'yan bakin ciki sai a koma ɗaki masu ɗaukar rahoto ba kisan kai aka yi ba ai sai maganan tana kallon matayen daɗi Zaki amarya ta ta ce aikin banza harara a duhun gwarar da aka lallasa can da hannu ta kira yaranta da ke gaban mota ta ce ku wuce waje a cire kayan makaranta da sauri suka zo suka shiga ɗaki ɗayar matar dadi ta kira nata 'ya'yan ta harari mama ta ce rahoto kam ya ɗauku saura bugawa a jarida ko yarana sai maganan tana jin kumatun yaran cike da wasa aiko suka fashe da dariya suka yi ɗaki ta rufo ƙofar flat ɗinsu da ƙarfi kwafa mama ta ce duk sanya maganin ku ne kun yi da ni ƴar halakce kuma ni mu je hajar ta ja hajar suka yi fat ɗinta suka buɗe ƙofa suka shige sama mai saurare bari mu dakata a nan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka tsaya